me ne amfanin da muke yi yanzu ni abin da yake damu na ma da a ce an rufe senate an ce wai babu yanzu kaga ba abin da zan faɗa an san cewa ma babu senate ne me nake wakilta waye ne nake wakilta me ake yi kullum muna zuwa muna magana haka kawai ai abin da shi shi shi shi yan majalisa suka faɗa jiya wato abu ne wanda dama muna gaya musu ai ni ma ina faɗa na yi wannan irin wannan magana amma ana gani kamar cewa mutane ni na da manto ko dan adawa zaman dan adawa ne ko me ina wakiltar jama'a jama'a na suna cikin wahala jama'a suna ce ku gaya gwamnati muna zuwa muna gaya gwamnati ba a ganin kamar wani abu ne to me ne amfanin kana wakiltan wa yanzu gashi mun kira minista ta zo fa ta yi bayani mun je sojojin nan suna ce ba a basu kuɗi ba a basu kuɗi ku zo ki yi bayani me yake faruwa me yake yake shi shugaban kasa yace ce a yi je a yi ko meye da za a iya yi don a kawo ƙarshen wannan abu ma'ana ya basu blank check su kuma kawai suna zaune don su abun bai shafe su ba da su ba yawanci daga cikin su su iyalinsu su daya ma yana nan najeriya su daya yana wani ƙasan daban ni ban da inda zan tafi ban da najeriya wallahi a yanzu da nake magana manan ban da visan ko ina in ba jiya ne aka ce an kawo mun visan umura wannan ba kuma in zo in na gama umuran ya expire ban da visan ko ina ban da gida ko ina ban da a Najeriya ire-iren mu suna nan diyawa da talakawa ina za mu je amma su da yawa daga cikin su suna da passport guda biyu ɗaya na kasan waje wanda kasan da suke so ka je ka bincika dukkan su haka suke shi yasa ba su damu ba kuma shi yasa muke cewa president ya dubi irin na mutane da ya tattara a jikin su ya kau da su ya kawo yan kasa masu kishi su yi aiki da shi shi ya zauna a can baya ji